Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Muni Barma. yaran da ake haifuwa da raunin fahimta ko karancin lakantar ababen zamantakewa ma'ana larurar da ake kira deficiency intellectual na daga cikin rukunin mutanen da majalisar ɗinkin duniya ta saka a sahun masu bukata ta musamman ta wannan dalili ne ma a shekarun baya aka buƙaci ƙasashe su gudanar da ayyukan rajista domin tantance adadin irin waɗannan yara don ganin an ƙarfafa matakan kare musu haƙoƙi ta kowane fanni. shirin na ƙasa wannan mako zai mai da hankali kan irin waɗannan yara da ke buƙatar goyon bayan uwaye hukumomi da ma al'umma baki ɗaya malika nasiru da ke da magaram a jamhuriyar nijar ɗaya ce daga cikin yaran da suka zo duniya da raunin fahimta amma kuma iyayenta ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba ta damar cuɗanya da sauran yara da neman ilimin zamani ga dai ƙarin bayani a rahoton da wakiliyar muryar amurka tamar abari ta haɗa mana Comment tu t'appelles Je m'appelle Quelle classe C'est MDB. Kiki. To yaya lakwal? Ana yi. na yi. To me yasa kike yin lakwal? Saboda mata yanku. Saboda mata yanku. Saboda mata yanku. Wa yasa ki na Mamu. Maku. To yaya ke da abokanki? muna nan muna wasa kuna wasa wani irin wasa ne kuke wasan kalas wasan kalas mm. to kin yi composition eh hmm? ina biletan kinki ba da ba bula ba wancan composition nawa kika samu ma yana kinki deuxième deuxième ah malika ta zo deuxième bravo ha to in kika yi lakwal kika kare miki ki so ki zama likita likita wa zaki ma allura ko madam hmm? madam zaki ma allura ko hmm. ko ni zaki ma allura yara yara to allura me zaki musu ala sankarau ah allurar sankarau kenan an miki allura ministry ya miki allurar sankarau ko kuma da suwa zaki ma allurar sankarau da iman da sai rajiza da jamila da jamila Mm. opere hada opere zaki a hada tiyata za ta yi malika kenan shirirjiyar ziki koma ko hmm? dokta ce hada opere zaki hmm? a malika hada tiyata za ta yi to Allah ya taimaka malika ko ki zama dokta hmm? ki ce ba amu malika na shuru kenan wata yarinya da ke da nakasa wato larurar galhanga amma sanin girman hakki iyayenta ba su toye mata ba suka kai ta makarantar boko kamar sauran yara madam bashir amina ita ce malamar da ke koyar da malika a makarantar boko ta aisata kwando a nan da magaran ta bayyana mana yadda lamarin malika yake salamu alaikum ni sunana madam bashir amina abuba da malam makaranta a nan ikwal aisata kwando eh, ina da class mb class kin su malika ta biyar ah, eh ta biyar tunda kuma ta biyar biyu gare mu kenan mu muna da be malaman malika ce kenan malaman malika ce to muna so ki dan mu bayani game da a matsayin ki na malama da kike koya ma malika gashi yau malika har shekara ta biyar ko mhm. tana wannan aji na biyar mhm. kamar dan bayani game da yanda karatun yake kuma da yanda take a cikin ajin nan. Mhm. To da farko dai gaskiya ni ban na tardo malika tsakanin da Allah tana tare da yara. na tardo su tare amma kuma yadda suke yanayin da take tsakanin da Allah yadda elef suke jere na cikin kilaskin mm. haka take in ta so tana shiga aji tana zamna lalle ba su ashe daidai ba yadda za su zamna su wanga amma saboda da take tare da ita amma in wani aiki ne aka ce za a yi daidai gwalgwado tana kwatantawa da ita da yaran wannan yadda suke ita ma daidai gwalgwado tana kwatantawa ta yi kamar in wani wanga ne aka ba su wata exercise ce yadda za su yi ita ma a lokacin nan take dauka ta yi sai dai kuma lokacin da za su kare yana dan bambanta saboda larura take tare da ita tana dan jinkiri eh, tana dan shinkiri yadda take wagakin su to kawo yanzu tsawon shekara yanzu biyar kenan take da a wannan makaranta mm. kamar yaya take kamar aka kiraye ta ko a sa ta kamar ta yi wani abu ko kuma yadda kamar yara suke daga hannu su yi magana da sauransu cikin aji. Mm-hmm. da farko dai akwai abin da nake so a sani a nan gurin yanzu a larurar da take tare da ita gaskiya akwai ci gaba sosai tunda ni kazawa ta ma labarin da nake shi a lokacin da wari ta taso da komi ba ta iya jeran kanta ma wani abin ga bayan gari da wani bawalinta da wani abin ga duka ba ta iya rike su to ana zuwa ana zuwa har yaka inda aka koya mata yanzu ba ka dibe ta sosai ma baka iya ganiya cewa tana da cikin yara ma mm. baka iya ganiya sai da in ka zo kuma zaka zamna kai hira da ita ka yi hira da ita sosai yadda ya kamata kuma ta shigo cikin aji tana tare su wasa da dariya da abakanta haka suke cikin wanakin yanayin su gaskiya da wuya kake gane akwai larura mai sosai in ba har ka zamna sosai bane da ita ka gane akwai larura a tsakanin bata wani yawan wasanni a aji to kusa kuma in eh shi wani ya danganta da yanayi hmm. akwai lokacin da in aka yi misali wani kamar a wajen wasu suna aps haka ko suna wani wasan motsa jiki wata rana hankalin ta yana kan haka nan me bai hana kuma ta komo ta yi aikin tare da mutane yadda ake sai dai kuma akwai bambanci yadda za ta yi shi da su gaskiya akwai ɗan tazara akwai eh, ba larura da suke wannan mm. kuma kamar yanzu irin jarabawa nan da ake composition da ake cewa ita ma duka haka na ake mata da yara to kusa ita nata ba wai lalle ba ne sai ta kai nufokin yaran da ake bukata na musamman wala kenan ba sai ta kai nufokin ba mm. yanzu misali ko da wanga muka bada text muka bada a karanta mm. mu in ta yi kokari ta samu ta karanta bima ko uku ta tun da ba za ta yi daidai ba yadda wa'incan suka yi ba ya yi daidai ba amma a kaɗan kaɗan har ya kai inda ake bukatar ta yi amma yanzu tana iya ka tambaye ta ganin larura ta ma bai hana ta gaya maka yane sunanta ta gaya maka ina ne ajin su har ta karanta maka wani abu a tabulo wanda na ajin ta biyar ne da yake eh, tana karanta allo eh tana karanta allo amma ba kowanne ba gaskiya me wani dai kana gani ta samu wanda ta tsatsama ta karanta kenan ne shi ma kamar ci gaba ne sosai insha Allah to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malika Nasiru da malaman makarantar firamare Aisata Kwando Zander da wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari. Ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Na ilimi ya Ya Allah